shi kan a sahi cikin jinin nan bai da bukatar eh, eh, wankan gawa bai da bukatar sallah ya samu direct admission amma sauran ƙananan shuhada za a yi musu wankan gawa to ka ga mace dai da ta mutu wurin haihuwa tana ciki ko to shine shi samra dan jundubin yace nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a lamra'atin akan wata mace mata wadda ta mutu fi nifasa har cikin haihuwa ta ma'ana wurin haihuwa faqama wasa da annabi ya zo ya mata sallah sai ya tsaya tsakiyarta shi kuma wannan hadisin yana karantar da mu inda za a tsaye in za a wa gawa sallah bari mu ɗauka littafin nan shine gawa ko ga gawa an aje ga kan liman ka zo in mace ce ina za ka tsayi nan tsakiyar ta za ka tsayi sai ka raba ta biyu tsakiyar ta nan za ka tsayi in namiji ne fa za ka tsaya wajen kai ne ina fatar kun fahimta to muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisin wa an aisha radiyallahu anha qalat wallahi laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alab nay bayda'a fil masjidi rawahu muslim shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga nana aisha matar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ita ko yarda Allah tabbata gare ta qalat nana aisha ta ce wallahi laƙad salla rasulullahi wallahi haƙiƙa manzon Allah ya yi sallar gawa alab na baida a kan ‘ya'ya biyu na da. fil masjid cikin masallaci rawahu muslim wannan hadisin me yake karantar da mu halaccin sallar gawa cikin masallaci in mutum musulmi ya mutu a tsawo gawa ta cikin masallaci mai mai sallah halal ne yan haka nan to wai me ya jawo wannan magana Aisha jiya da ta karfa magana ta ce wallahi ta karfa magana da rantsuwa ko Aisha ko bata rantse ba ta faɗi magana mun san ba ta ƙarya za mu yadda to sai ta ce wallahi kuma sai ta ce laqad cikin laqad harufa biyu a akwai na ta'kidi lamun tana cikin harufan ta'kidi qad tana cikin harufan ta'kidi kaga ashe ta'kidi nawa a cikin wannan magana tana na Aisha uku ga wallahi ga lamun ga Ka kaga magana ta yi nauyi kenan da ji ka san magana ta fara zafi shine ta yi rantsuwa wallahi ku ce baya da kyau wallahi ‘ya'ya biyu na bayada bayada suna wata mata ne to ‘ya'yanta biyu masu albarka sun ka mutu wallahi ‘ya'yan nan biyu na bayada da sun ka mutu wallahi cikin masallaci ma amma dai akwai saurin mantuwa gare ku in ji aisha kun manta yaya biyu na bai da sun ka mutu wallahi duk cikin masallaci manzo Allah ya mu sallar gawa me ja wannan maganar an ka ce lokacin da sahabin manzon Allah Abdurrahman ibn Auf Allah ya mai wafati Abdurrahman ibn Auf ne ko Sa'ad ibn Abi Waqqas ban tunowa ɗaya da cikin su dai Allah ya mai wafati matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ka nemi a shigo musu da su cikin a shigo musu da gawa ta cikin masallaci su yi mai sallah sai wasu da cikin sahabbai sun kace ba a sallar gawa ba a sa gawa cikin masallaci shine Aisha ta musanta musu tace amma dai akwai saurin mantuwa gare ku kun manta ƴaƴan baida'u matan nan baida'u 'ya'yanta biyu da sun kai Fati? to su wane ne ƴaƴan baida'u mun karanta labarin su aiko cikin Bukhari ga yaƙin Badar cikin kitabul magazi lokacin da an ka ta yaƙin Badar waɗannan yaran matasa ne 'ya'yan mace guda ne wa da ƙane ne 'ya'yan baida to shine ashe kaga 'yan madina ne sun samu labarin irin wulakancin da abu jahali yawa annabi da sauran sahabbai sadda ana makka shine da an kata yakin badar sun ka ce yau kam in dai abu jahali ya fito to wallahi ko mu ko shi amma abu jahali in dai ya zo wurin yakin gaba zai koma da rai ba lalle sai mun kasai sai mun ɗauko ma manzon Allah fansa wulakancin da yawa manzon Allah kadi bai rama ta safa za su ɗauko manzon Allah fansa to shine yaƙi da an ka ya safu sai sun ka zo kusa ga abdurrahmanu na aufin ina tsammanin sa'adu na abiwa wa ne ya rasu sai sun ka zo kusa ga abdurrahmanu na auf sun ka ce ya ammi cikin jama'a can na makka wane ne abu jahali sai ce don me kuka sun abu jahali wa da kane ne kuma yara matasa ɗiyan mace guda don me kuka sun sani ne sun ka ce mun ji irin wulakancin da yawa manzon Allah sadda ana makka mun yi alwashi cewa in dai abu jahali ya fito lalle yau bakin ramu sai mun kasai yace da kyau yace ku diba ga dattijo can bisa doki ga yin can an kewaye shi duk matsaran nan da kun ha gani Abu suka to wannan dattijo na bisa doki shine Abu Jahal yana faɗa musu haka sun kai rigangantu ga matsara an san musulmi ba su da tagin ai kamar Abu ko don haka an samu Abu Jahal matsara amma waɗannan matasan su mi ruwan za su wa manzon Allah yake a kashe su sun kai da gangantu sun ka kutsa waɗanga matsaranga na abuja Jahal sai da sun haka garai guda da zuwa ya kai ma abuja hali sara guda ya kai ma dokin sara sai dokin ya gurfa dokin ya gurfa ne su sara a sara su sara a sara har sun kawo abuja Jahal kaca kaca su ma an kai musu raunin nukka sun ka sulalo kuma Allah ya kubutar da su sun ka dawo sun ka zo sun ka ce manzo Allah mun kashe abuja hali raunin da sun ka yi mai son aza kafiri ya mutu ashe bai yi da mutuwa ba amma sun raunana shi sun bakatun banza kwance ɗin ya ce kun kashe abuja sun kace mun kashe abuja jahal ya manzan Allah shi ne annabi ya ce wa zai zuwa cikin sahabbai ne wa zai zuwa ya dibo mana yan gaskiya ne an kashe abuja hali kowa ya taso ne sai ce a ga aboki ne nan cewa da dan mas'udu shi abokin abuja hali kun san inda abu ta samu asali lokacin da Allah ya saukar da aya da manzon Allah bai isa ya karanta alkur'ani ba da ana maka farkon musulunci ana cikin tsanani ba sai ya karanta alkur'ani ga fili ba sai bayan isha'i dare ya yi sai ya ta akwai wani sahabi wanda adda gida can bayan gari ana kira ne arkam Ibn abil arkam to can gida ne annabi ka zuwa ya shige sauran sahabbai su rinka zuwa da guda guda su lali da boye cikin dare suna shiga in sun ka taru annabi ya karanta musu wahayin da an ka saukar ran nan amma ba a iya karanta shi bayyane to ana nan ana ana nan cikin wannan hali na kumuniya da qur'ani sai ga ayaran nan Allah ya saukar Allah ya ce fasda bi ma umaru wa a'rid anil jahilina ka tsage abin gada an ka umarce ka da shi ka tsage tsagar rama ka yi ma abin gada an ka aiko ka umarni an ka aiko ma da shi ka yi mai tsagar ma'ana ka bayyanar da shi yanzu magana a karanta shi cikin sirri bayan isha'i ta taso ba cikin gida a tai a tare mutanen makka a faɗa musu shi openly wannan babban aiki kenan shine annabi ya tara sa ne ce to ga umarnin da Allah ya bayar wa ka zuwa cikin garin makka ya karanta dan mas'ud ya ce ni annabi ce kana ya ce kware ko annabi ba umarnin Allah bane ai sai dai mu mutu Allah ko yabba dan Mas'ud sa'a Abu hali da manyan mushrikan Makka sun yi tawaga guda an zauna ana hira dan Mas'ud ya zo cikin sa ya gyara murya sai ya ja suratu Daha ɗaha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula arrahmanu ala al arshi istawa hadda zuwa karshe ya ci karanta sai Abu Jahal ya taso ya kama ya maimai ribiyu masu kyau yanzu wannan rashin kunya har inda muke za a zo a yi shi sai dan masu ya zo yana yana kuka inda annabi sai sun ka zo tare jibril jibril na dariya annabi ya ce dan mas'ud ya anka ya ce wallahi na karanta shi ka amma ni ko na sha mari abu jahal ya min mari sai annabi ya ce mu jibril to kai ko me hake dariya kafiri ya mari abin ga jakada na sai ce abinda nika dariya ya manzon Allah ranar da zai rama annabi ya ce jibril zai rama ya ce zai rama tabbas Allah kai mu wannan rana to shine yanzu an ce an kashe Abu Jahal yaran nan matasa sun ce sun kashe Abu Jahal ko annabi ya ce haka zo ya dibo kowa ya ce shi ya ce a'a ga aboki da ta ka dibo don haka sai an ka tura dan mas'udu dan mas'udu ko da ya zo ya iskan ma Abu Jahal bai da mutuwa ba sai ya hau ciki nai ka san abin da ya fito ga bakin Abu Jahali ya ce ko dai ina haka kasan na fi muhammadu shi yasa manzon Allah cikin hadisi ya ce fir'auna na ya fi tsaurin kai bisa ga fir'aunan Musa fir'aunan Musa da ya ga mutuwa ya yi saranda ko bai yi ba ya yi saranda ya tuba kin karɓin mai tuba ce an kai amma kaga fir'aunan manzon Allah kalma ce ta ƙarshe da kalma kafirci ya cika ko ina haka kashe kace cikin jini na Muhammadu kafirin banza Allah ya tsine ma Abu Jahal to shine dan Mas'ud dama takobi na yuka ce ka san dan Mas'ud duka wada ne ko sai ya sa ai yukan ga tashi ya inda yanke kan katon manzo sai ya jawo ya kawo kan Abu Jahal ga manzo Allah ya ce ga kafiri kaji abin da ya ce magana ce ta karshe sai sun ka iso da dan Mas'ud ya jawo kan Abu Jahal sun ka iso tare Jibril ya ce ana ga ya ma sai rama ranar ramuwa ta zo to shi ne waɗannan yaran kaga kashe abu jahali waɗannan yaran to shi ne amma su ma an yi musu munanan raunuka sai dai Allah ya kubutar da su ba su mutu baran nan sai da sun ka koma gida bayan yan kwanuka sai sun ka mutu sababiyar raunuka to kaga na faɗa muku tun satin da ya gabata ko wanda ya te wurin jihadi an ka ya mai rauni wanda bai mutu ba nan fagen fama sai da ya koma gida to wannan yana cikin shuhada ukan amma kuma za a yi mai wanka za a yi mai sallah za a mai likafani to shine waɗannan yaran Allah ya kaddar sun ka mutu lokaci guda to sai annabi ya ce a kawo gawarsu a shuhada ne sai annabi ya sa an ka shigo da gawarsu cikin masallacin manzon Allah manzon Allah ya mawa Aisha ta ce kun da saurin mantuwa kun manta da wannan ba wanda ya musanta mata kuma cikin sahabbai na fatar kun fahimta don haka dole an ka shigo da gawar wannan sahabin ina tsammanin sadu na abi kasin ne da Aisha da sauran matan manzon Allah sun kai mai sallah wannan hadisin me yake karantarwa halaccin shigowa da gawa cikin masallaci na khamsu salawat ayi mata sallah ya halatta baya da illa to musamman ma yan ana ganin yan an kai mace waje ba za a samu taron mutane bisa ga masallaci to sai a zo da shi masallaci don a samu taron jama'a na fatar kun fahimta eh hadda mata sosai kuwa rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wa an abdurrahman ibn abi layla qala kana zaid ibn arqama yukabbiru ala janaizina arba'an <clears throat> wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasaltuhu فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga wani tabi'i ana kira ne abdurrahman ɗan abi laila tabi'i ne shi wannan tabi'in ya ce kana zai dubna arqam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira zai dubna arqam yadda Allah tabbata gare shi ya kasance yukabiru yana yin kabbarbari ala jana'izina akan gawawwakin mu arba'an kabbara hudu in an ka zo sallar gawa Zai ibn arkam sahabin annabi ne in zai wa gawa sallah an an sashi ya limanci wa gawa sallah to kabbara hudu ya kai ka kamar yadda annabi ke yi ko wa innahu kabbara ala janazatin hamsin wata rana sai an ka zo da wata gawa sai yayi kabbara biyar ga wata gawa kaga ya saba ma abin da mun ka sani bayan an ƙare sallah fasa altu sai shi wannan tabi'in abdurrahman ibn abila yace sai na tambaye shi ya an kai yau kai kabbara biyar hudu ka saba yi faƙala sai wannan sahabin ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kabbira manzon Allah ya zan yana yanta ashe kenan sunna ce ta annabi ga wata gawa mafi yawan gawawwaki annabi kabbara hudu yake yi in ya zo magawa sallah amma wasu ɗaiɗaya kun gawawwaki annabi na ƙari sai malamai sun ce wannan shi ko yana karantar da mu halaccin ƙari akan bari guda hudu su ne asali kuma su ne annabi ya fi kabbara hudu amma kila babban malami ne ko babban basarake ne adili ko babban mai kuɗi ne wanda yawa musulunci hidima da kuɗin nan nashi ko babban kaza ko babban kasta cikin musulmi saboda nuna cewa wannan ba ordinary ba ne sai a ƙara mai kabbara yan an kawa musulmi ordinary kabbara hudu to shi yan an ka zo sai a mai kabbara biyar don me a ce babban malami ne shekara ta arba'in yana wa'azi Allah mai wafati ko ko rabin karni shekara ta hamsin yana wa'azi ko shekara ce kaza yana karantarwa ko yawa masa shekara ce kaza yana bada sallah don haka shi ya samu ka hihita shi akan sauran ordinary musulmi sai a mai kabbara biyar ko a mai shida ko a mai bakwai ko a mai tara tsololuwa tara ba a wuce tara sannan karamci hudu ina fatar kun fahimta to sunnar annabi in ta zo da kala kala da nau'i nau'i me malamai sun ka ba mu shawara a ɗana ko wace sunna a ɗana ta bakin mallam musa a ɗana yau in an ka yi wannan gobe a yi wannan jibi a yi wannan gata a yi wannan sai ya zan duk an raya sunnar annabi amma in an ka riƙe guda irin wasu da wasu 'yan izala ka yi yanzu misali ga sallah sallama sallah ya inganta annabi na sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi hakan ga kuma an samu hadisi hasanun martaba ta ta kai hasan cewa annabi na sallama guda assalamu alaikum hadisi ne hasanun to sai sun ka taho shikenan sai an ka ce a asalamu alaikum dai aka ce baka da halin yin biyu to don mi sai ka tambaye su don mi annabi na waccan annabi na waccan in dai ahli sunna hake na kwarai yau ka ce assalamu alaikum sai mu ce kayi sunna gobe ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mu ce kayi sunna amma ka taho ka sa jan biro ka soke sunna tabbatacciya ta manzon Allah ka tabbatar da guda tsakanin da Allah baka zan ahli sunna ba mm. inda duk an ka samu sunna mai nau'i nau'i to abinda an ka so a ɗana kowane nau'i sai shi ka sa sunna annabi ba za ta mutu ba yanzu inda mun biye musu da sunna annabi guda nawa ta mutu ah! wurin sallama ya halatta a ce assalamu alaikum wanda suka cewa ba mu taɓa musanta musu ba ya inganta hadisi ne hasanun ya zo da wannan inda bai inganta ba sai mu musanta musu amma ya inganta aiko hadisi ne hasanun don haka ta yi in ka ce assalamu alaikum ta yi na fatar kun fahimta hakan ga kuma ya inganta ga sunnar annabi annabi in yazo sallama yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya inganta haka ya inganta annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum waɗannan duk nau'ukan sun inganta don haka yau in ka yi sallah ka yi wanga gobe in ka yi sallah ka yi wanga jibi in ka yi sallah ka yi wanga shi an zaman ka halin sunna amma ka zaɓi guda ka bar saura saura to wannan hayyau hatta al'ana ya umar muna roƙon Allah shirye da mu to shine sai ya ce nittan altu sai nittan be shi faƙala sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biro. ai manzon Allah ya zan yana yin kabbara biyar rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin wal arba'a don haka wata rana in za mu gawa sallah kun kaga mun yi kabbara biyar kakku ko tsaya tambaya ya inganta ga sunna annabi na fatar kun fahimta ko shidda ko bakwai ko tara har tara ana yi rawahu muslim wal arba'a imam muslim da malamai hudu sun karoito wannan hadisin wa an aliyin radiyallahu anhu annahu kabbara ala sahan ibn hunayfin sittan wa qala innahu badariyun rawahu sa'id ibn mansur wa asluhu fil bukhari shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga sayyidina ali dan abi talib yadda Allah tabbata gare shi annahu kabbara ala sahal ibn hunayfin cewa sayyidina ali ya jagoranci wa wani bawan Allah sahal dan hunayf sallar gawa sai ya yi kabbara bari ga gawar sahal dan hunayf sittan kabbara shidda kaga ya ma wuce zai dumna arkam da ya biya ko ashe biyar ta inganta shidda ma ta inganta sai ya yi kabbara shidda ga gawar sahal ibn hunayfin wa bayan an ƙare sallah ya san ya zo da bakon al'amari ko don haka akwai bukata ya bayani sai wa mutane bayani ya ce innahu badariyon abinda yasa babban mutum ne ya halarci badar ko cikin sahabbai wanda ya halarci badar babba ne ko cikin mala'iku wata rana jibril ya zo ya ce manzon Allah mata uduna ahlal badar fikum me kuke kidanya mutanen da na halarci yakin badar cikinku? annabi ya ce manya ne sai jibril ya ce wallahi ko mu mala'ikun da Allah ya tura sun ka taimaka wa musulmi badar ko mu cikin mala'iku manya ne ya ishe ka lokacin da haɗin ɗan abi balta ta ya aikata abin da ya aikata wanda ga zahiri munafunci ne amma annabi ya kare shi sai na umar ya tashi yana makarkata da ne a darib unuka hadal munafiki ya rasu rasulullah ce ka banne in sare wayan wannan munafikin ya manzon Allah da ya tona asirin manzon Allah sai ya yace Allah silika ya umar sai manzon Allah ya ce ka yi hattara ya kai umar yadda hankali baka san ya halarci badar ba yace wa ma yudrika la Allah hatla ala ahli badarin fa qala imalu eh, ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum misalan da kai cewa Allah ya yi tsinkaya ga mutanen da na halarci badar yace ku ta duk abin za ku aikata ku aikata na gafarta muku don haka mutanen da na halarci yakin badar manya ne haka mala'ikun da na halarci yakin badar manya ne ko cikin mala'iku to shine sahal ibn hunayfin nan yana cikin wa'in halarci badar tare da manzon Allah ran nan Allah ya mai wafati sai saye da na alidan abi talib ya jagorance mai sallah sai ya bari shidda akan gawa ta ya juyo bayan an kare ce saboda babban mutum ne ya halarci bada. don haka mu ma ashe kenan in wasu manya sun ka mutu babu lahi mu kara musu barbari mu bambanta su da ordinary ina fatar kun fahimta ya ce rawahu sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur ya rawaito shi wa aslu fil bukhari asalin hadisin imam yana cikin bukhari to kaga bukhari ya kamata ya gabatar akan sa'id ibn mansurin ko don haka hadisin sahihi ne imam al-bukhari ya rawaito shi wa an jabir radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi fatihatil kitabi fit takbiratil ula rawahu shafi'i bi isnadin da'if to bari mu hada shi da dan uwanai وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلم أنها سنة رواه البخاري shikenan za دورا dora shi da wannan hadisan an karɓo shi daga jabir ɗan abdullahi yadda allah tabbata gare su da jabir da babansa duk sahabbai ne ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama yukabbir manzon Allah ya zan yana yin kabbar bari Allah jana'izina akan gawawwakin mu arba'an kabbara hudu wannan shine abin da manzon Allah ya fi yawan aikatawa yin kabbara hudu ga gawa amma kun ji yin biyar ya inganta ko shidda ma ta inganta bakwai ta inganta cikin wani hadisi hattara duk manzon Allah ya yi wannan na nuna halacci amma dai abinda manzon Allah ya fi shine hudu kowanne ka yi kayi sunna yau in wani ya mutu mai mai hudu gobe in wani ya mutu mai mai biyar wata rana in wani ya mutu mai mai shidda wata rana mai mai bakwai wata rana an ka samu wani babban mallami ko wani babban basarake wanda ya kwatanta adalci ko shugaban da ya adalci ko ko kuma mai kuɗin da yawa musulunci ko wata mace wadda tawa musulunci aiki in sun ka mutu sai a yi musu kabbara tara saboda manya ne cikin musulunci to shi ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yukabbiru yana yin kabbar bari ala janaizana kan gawawwakin mu arba'an kabbara hudu waya kara kuma yana karatu bi til kitab yana karanta fatiha fit takbiratul ula kabbara farko da yayi kabbara farko kabbara harma Allahu akbar an shiga sallah sai ya karanta fatiha kaga ashe karatun fatiha kenan ya inganta ga sallar gawa ina fatar kun fahimta rawahu shafi'i imam shafi'i ya rawaito wannan hadisin bi isnadin ifin da isnadi mai rauni kaga wannan hadisi tabbas ba ma rauni ba da ifin jiddan rauni gare shi haƙwarai ina fatar kun fahimta kaga inda wannan ɗaya ne sai mu ce to bai inganta ba da ifin jiddan ne to sai mun ka samu wanda shi ko sahihi kan tagarya gashi nan yace wa an talha abdullahi ibn auf an karbo daga dalha dan dan abdullahi dan auf ƙala ya ce sallaitu abbasin ala janazatin na yi sallah bayan abdullahi dan abbas akan wata gawa wani musulmi ya mutu sai an ka jagorantar da ɗan abbas ya gowa jagorance mata sallah faqara'a fatihatul kitabi sai ɗan abbas ya karanta fatiha bayan ya kabbara harama sai ya ja alhamdulillah rabbil alamin har ya kai wala dallin ya karanta fatiha kun bayyane bayan an ƙare. faƙala sai ɗan abbas ya ce na yi wannan ne lita'alamu annaha sunnatun don kusan cewa fatiha karatun fatiha ga sallar gawa sunna ce ashe kenan ba ishtihadi ne ɗan abbas ba ga mai gida ne ya karɓo ina fatar kun fahimta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wannan hadisi kaga bukhari ya fitar da shi ingantacce na don haka wancan in bai inganta ba wannan ya inganta ashe kenan ta tabbata satar hajiya karatun fatiha ga sallar gawa ta tabbata yaushe ake karatun fatiha yan an kai kabbara harama ko malaman fiqh mi sun kace yan an kai kabbara farko ga sallar gawa sai a yi mi sun kace a yi yabo da godiya ga Allah to faɗi fatiha mi ta kunsa yabo da godiya as simple as abcd sun ka ce in an kai kabbara farko fadi kabbara harama sai ayi yabo da godiya ga Allah kabbara ta biyu a yi salati ga annabi kabbara ta uku a yi mamaci addu'a kabbara ta hudu a wa sauran al'ummar musulmi addu'a sai a sallama Shi kenan, to da mi za a yi yabo da godiya ga Allah da karatun fatiha sai a karanta fatiha annabi na yin haka nan don haka fatiha sunna ce har ga sallar gawa rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito shi sannan wannan kuma sai ya nuna mana dan abbas bayyane yayi karatun alhali malamai sun ce abinda as sunna asirci aka sallar gawa to don mu ya bayyana sai ya karanta fatiha bayyane domin karantar da mutane domin karantar da mutane ashe wannan na nuna abu in yana ɓoyayye sunna in ta ɓoyo ga mutane babu laifi ka yi tabbayyane don karantar da mutane cewa sunna ne irin abin da ya faru ga sayyidina ali imamul bukhari ya fitar cikin littafi ne ya fitar da hadis daga sayyidina ali lokacin da rikici ya yi yawa cikin sahabbai shin shan ruwa da tsaye ya halatta ko bai halatta ba kun san an samu hadisai masu baki biyu ko wasu sun ce annabi ya sha ruwa da tsaye wasu sun ce annabi ya yi hani daga sha da tsaye da da na ali ya ji rikicin ya yi yawa wata rana an yi sallar la'asar bai bari kowa fita ba sai ya koma bakin kofar masallaci ya tsaye ce kowa baya hita ce a kawo kwacciyar ruwa an kawo kwacciyar ruwa ya ce ya ku mutane masallaci ku dibo kowa ya dibo sai ya sha da tsaye ya ce don ku san da cewa sha da tsaye sunna ne hannun da annabi ya hani ne na tsalakaka ba wai hani ne wanda ko karhanci bai kai balle haramci ba hanawa ba hani ne wanda ba ba wai karfi gare shi ba a'a annabi ya hana ku don ku tsalakaka daga eh, shi ake kira na nahyu tanzihin kun san hani ya kasu kashi hudu akwai hani na kahirci kaf ku yi kaza kaf ku bauta ma kowa bayan Allah kaga duk wanda ya bauta ma wani bayan Allah wannan hani ne na kahirci ya kahirta ko sannan akwai hani na haramci an hana kaza in ka aikata shi kada ku sha giya wala ta karabu zina ka ku kusanci zina in ka yi zina kaga ka ka haram sannan akwai hani na karahanci makaruhi makaruhi laifi ne amma girman laifin bai kai girman haram ba to sannan akwai hani na hudu shine na hayu tanzihin asali ne ba laifi ba ne amma yana iya zama tsane wanda zaka taka haka cimma laifi to don ka tsalkaka daga kakka taɓa laifin sai annabi ya hana ka daga wanga tsanin misali annabi ya ce iyakum wal julus ala turqat ka shedin ku da zama iyakum siga ce ta mi ta hani iyakum wal julusu ala turqat ka shedin ku da zama akan tituna akan godabbu kaga annabi ya yi hani daga zama bisa godabbu in annabi ya hana sahabbai za su hannu ko za su aikata abin da ya hana za su hannu sai sun ka ce ya rasulullahi malana buddun min majalisina ba mu da makawa sai mun zauna a wuraren zaman mu irin yadda ka san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ga ni kashe ni da'a ga manzon Allah kana ganin manzon Allah na hana abu ko da hani ne na karhanci su saba kuma su ce malana buddun eh sai malamai sun ka ce to wannan shi ya nuna hani ne na tsalkaka ba laifi ba ne amma yana iya zama tsane wanda za a kai ga laifi shi sa annabi ya hana su don su tsalkaka daga wancan laifin da ke iya faruwa kuma abin da ka ƙara hiddan muna cewa hannun ba wai hani ne na laifi ba sai ya ce fa'in abaitum faɗu ɗari ka haƙahu inda shari'a ce inda hani ne wasu na sa annabi ya walwale in ce to in kun kiya dole sai kun zanna bisa tito nan to ku ba hanya hakanta sai malamai sun kace wannan na nuna mana hanni ne na tanzihi ina fatar kun fahimta to <coughs> ina yake to eh to to to to shine kaga dan abbas sai ya karanta saboda asalin karatun eh, sallar gawa a sirce akai amma sai dan abbas ya bayyana karatun fatiha bayyane. don mi don ya karantar da su ya halatta kamar yadda mun ka taho openle shekara ta dubu biyu mun ka yanke doki mun ka canye don mi Allah ya sani ba wai don tsageranci ba don mu da hankalin mutane ba don mu nuna mai kowa kuɗi ba a'a domin mu karya lagon eh, abin ga eh, eh, camfin da mutanen ƙasa hausa sun ka camfa doki nama ne mai kyau kuma wadda kasan akuya take halal haka doki yake halal ko ko ibri in jaye akuya don da yawan mutane suna kyamatar akuya yadda kasan naman shanu yadda kasan nagge saniya da sa da rago suke halal haka doki yake halal ga sunnar annabi an ci doki har gidan manzon Allah sayyidina abubakar kamar yadda imamu abu dawud ya rawaito hadisin asma'u asma'u ta ce abubakar yana da godiya godiya sai ta kasa ta kamu da rashin lahiya abubakar yasa an ka yanke an ka raba nama har gidan annabi sai da an haka naman nan an ka ci don haka faɗi duk duniya gidan da ya daraja gidan manzon Allah to har gidan manzon Allah an ci naman doki to amma sai malaman malikiya sun ka taho sun ka sa wata irin sarƙa sun ka ce naman doki haram ne wasu sun ka ce haram sun ka ce makaruhi amma dai ga malikiya wayanda ce haram sun yi yawa sai an ka haramta doki babu gaira babu dalili alhali cin doki yana nan cikin bukhari da muslimu da abu dawuda da tirmizi da nasa'i na kawo da wani ya ci sai ya sai ya ce amma Allah naman ga akwai daɗi ce a karo ce eh sai da an ka canye shi duka nace to doki na yanzu ka mutu <laughs> eh ce wallahi shi na mai haniniya na wallahi shi da ka canye mun ka ci naman doki kun ji akwai wanda wata rashin lafiya ta kama to Allah ya sani mun ci dokin nan ba don mu nuna tsageranci ko mu nuna isa ko nuna wani abu a'a domin mu nuna ma mutanen ƙasar Najeriya cewa doki halal ne domin kowa san dai Musa Lokuwa da Bello ya bi da sauran mutanen da a su sun san muna taka gwargwadon kokarin mu taka tsantsan ga dokokin Allah ko ba za mu fito ga hili mu yi haram ba insha Allah sai bisa ga kuskure sai mun kai to ga hili mun ka yanke abin mu to amma sai malamai makaryata sun ka bi gari suna cewa wai mun ta da makida da bushe bushe wai ana kidi muna rawa mun azana kan doki bisa bisa mota wai mun kewayo gari ana mana kidi don Allah ya mana kidi ya iska muke mun ruwan mu da kidi ni da nace kidi ko manzon Allah kawawa ka kasa kidi kai haram kuma nika ci a zo a yi min kidi in yi rawa kaga wannan ƙarya ta tsakani da Allah wannan ƙarya ta an kai mana hadha hadha buhtanun azimun subhanaka hadha buhtanun azimun mu ba mu yi kidi ba sannan mu ba mu kewayo gari muna nuna mutane ba ba ku san wani abin ban dariya ba ka san yanzu shekara goma sha wani abu da cin doki ko wallahi har yanzu ni ba san inda an kai dokin nan ba amma cewa an kai na aza kan doki na kewayo gari an neman kiɗi yana rawa wato na zan dan bashiro kenan <laughs> wallahi ba gidana an ka yanka shi ba kuma wallahi babu naira goma ta bello ya buga sayan dokin nan abinda an ka ce ni adda kuɗi ni na sai doki ni na yanke shi gidana wannan duk ƙarin mutane ne kawai hmm, rajimin bilgaibe ne ka san shi bello daɗin suna gare bello bu kuma katon kai gare na ɗauka komi komi an ka azamin sai in ɗauka kuma in tashi da shi yau ina su ina suna ina surutun duka yancin doki yancin doki ina yake to yanzu an gama da yancin doki yanzu yancin munta annan muna fama da su wani basarake wata shekara ya ce mun fama da yancin doki to yanzu an kare da yancin doki yanzu a koma mu fama da yancin munta ita an matsala ni mu mun ci doki ko ni na ce doki halan na duk mai so ya zo in gwada mai hadisai ga su ingantattu cikin bukhari da muslimu tafsiran qur'ani tun da bakin ibnu kathirin har ya kai tafsirin qurtubi tafsirin dabari tafsirin raddul azhani kai hagga jalalai ne na gida jalalai wanga na gida yace cin doki ya halatta saboda hadisin bukhari da Musulmi. duk wanda adda jalalai ne ya ta diba aya ta 8 aya nan cikin suratul nahl aya ta 8 inda Allah ka ce wal khayla wal bigala wal hamir tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamu ya diba wanda jalalai ne yace yace cin doki ya halatta saboda hadisin bukhari da muslim yana cikin jalalai ne to yancin munta su su hada mana su ko me sun ka dogara gare shi me sun ka dogara gare su ko su taho ga komandan yancin doki ya kare cin doki kai ko komanda taho kare muna wanda hukai a kare suna da suna da madogara to muna yi masa nasiha su tsoron Allah su bari baya da kyau cin doki yana gara ka ci doki da ka ci munta na fatar kun fahimta ba ta da kyau in ka ci Allah ya la'ane ka kuma da bakin san da ka hau namiji dan uwan ka zama matacce ga shari'a ta musulunci kisa ranar mun ka samu sa'a musa yan hisba su je su kashe ka sai ka mutu da kai da karuwat muna roƙon Allah ya shirya da mu to kaga ne rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin ko ashe dai ta tabbata karatun fatiha sunna ne ga sallar gawa don haka ku rin ayya ko musulmi an ce masu kasa sun ce kasa ɗinsu ya kare amma bai kare ba to sai mu tsaya na amma ko abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika